daga nan birnin Washington da ke gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku akan mitoci 6025 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauran ma tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alfa rediyo da ke kuma si baya ga haka muna nan ko da yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi. inda za ku ji cewa majalisar dokokin jihar plateau ta kafa wani kwamiti da zai binciki musabbabin rikicin da ya sanadin mutuwar mutane 86 a jihar. a najeriya har ila yau kuwa ina aka kwana dangane da batun aikin neman man fetur a arewacin kasar da wasu sassan na najeriya shi wannan na kewayen bauchi gombe nasarawa plateau da benue eh, to shi yanzu shi can muna kan mun kara kaimi. sai a biyo mu domin jin cikakkiyar hirar da muka yi da jami'in wato shugaban hukumar a nnpc ta matatan man ta najeriya Muna kuma tafa da shirin kallabi wanda Maryam Dauda za ta gabatar da kuma sharhin jaridun Amurka da ma kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuka bar mana kan na'ura. Mahmud Lalo ke jagorantar shirin tare da Ibrahim Kalmasi Garba wanda yanzu zai karanto mana labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. 'Yan sanda a jihar Maryland ta Amurka sun gano wani mutum mai dauke da gurnetin bada hayaki da wata 'yar guntun bindiga wanda ya yi ta harbe-harbe jiya Alhamis a wani gidan jarida har ya kashe mutane biyar. Jami'ai sun ce dama akwai wata jikaka tsakanin Jaron Ramos da jaridar Capital Gazette da ke Annapolis headquarter jihar Maryland. hukumomi sun ce harin tsararre ne kuma ramos ya yi ta zaben irin mutanen da yake kai wa hari tuni dai ramos ya shiga hannun 'yan sanda yara fiye da dubu goma ne aka kashe ko aka nakasa bara a tashe-tashen hankula a fadin duniya a cewar wani rahoto na majalisar ɗinkin duniya an samu rahotannin mummunan cin zarafin yara har sau dubu ashirin da ɗaya a shekara ta dubu sha ɗaya 17 wanda ya nuna karuwar al'amarin ya wato in aka kwatanta da abin da aka gani a shekarar da ta gabata a cewar sakamakon binciken sashin nazarin tashe-tashen hankula da kuma makomar yara yara ƙanana maza da mata sun kaɗu sosai a tashe-tashen hankulan da aka daɗe ana yi da kuma sabbi duk wada ci gaban da aka samu har yanzu irin cin zarafin da yara ke gani abin ba a cewa komai a cewar wani mai magana da yawon sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres rahoton ya taɓo ƙasashe ashirin ciki har da wuraren da al'amarin ya fi muni kamar yemen da syria da kuma afghanistan shugabannin ƙasashen habasha da eritrea sun amince su gana a karo na farko cikin shekaru ashirin wanda wannan wata alama ce ta ci gaba a diflomasiyance tsakanin ƙasashen na arewa maso gabashin afirka makwabtan juna ministan harkokin wajen habasha warkne gabayehu ya gaya ma kafar labarai ta associated press jiya alhamis cewa ganawar za ta samar da abin da ya kira wata dama ta maido da zaman lafiya ya kara da cewa amma har yanzu ba a tantance lokaci da kuma wuri ba babban jami'in na diflomasiyyar ƙasar habasha ya yi wannan maganar ce a daidai lokacin da tawagar kasar eritrea ƙarƙashin jagoranci ministan harkokin wajenta usman saleh ke kammala wata muhimmiyar ziyara ta tsawon kwanaki uku a habashar kasashen biyu sun katse hulɗarsu bayan da yaƙi ya ɓarke tsakaninsu sanadiyar takaddama kan iyaka a shekara ta 1998 shekaru biyar kenan bayan da eritrea ta samu 'yancin kai daga habasha ganawar za ta kasance haduwa ta tsakanin shugaban habasha mai kokarin sauye-sauye dr abiy ahmad da kuma shugaban eritrea ziya sauraki shugaban ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fi ware kansa a duniya to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc kasashen Afirka a kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ji alhamis sun yi maraba da rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya ta dandandan da aka yi tsakanin shugaban Sudan ta kudu da tsohon mataimakinsa. To amma sun bayyana damuwar cewa kamar sauran yarjejeniyar da aka cimma a baya wannan ma ka iya zama na je yi ka kawai. Shugaba salbakir. da mai ja da shi kuma tsohon mataimakin sarit machar sun rattaba hannu kan yarjejeniyar ranar talata a hartum jakadan sudan ta kudu a majalisar ɗinkin duniya akwai bona malwa ya ce wannan yarjejeniyar ta hada da sauran bangarorin da ke taka rawa a wannan tashin hankalin kuma dukkaninsu sun yi alkawarin ba da haɗin kai wajen maido da zaman lafiya a ƙasar. jakadan habasha take da alemu ya ce kwanakin da ke tafe za su kasance da matukar muhimmanci ya kara da cewa abin da ya fi muhimmanci a yanzu shine kamar yadda aka sani dukkanin bangarorin su mutunta alkawarin da suka yi na aiwatar da zaman lafiya shi ma jami'in diplomasiyyar kasar ivory coast ya kira ga dukkanin bangarorin da su mutunta alkawarin da suka yi ya kuma ce gwamnatin ƙasarsa ta amince da girki sojojin haɗin gwiwa na ƙungiyar ƙasashen afirka ibrahim kalmasi garba ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc majalisar dokokin jihar plateau da ke tsakiyar najeriya ta kafa wani kwamitin da zai binciki musabbabin rikicin da ya yi sanadin mutuwar mutum 86 a kwanan nan daga jos ga rahoton da zainab babaji wanda ya fara da kalaman shugaban kwamitin yusuf gaddi inda yake bayani kan batutuwan da kwamitin zai mai da hankali a kai mu yi bincike akan me dalilan sake faruwan wa'annan abin meye kuma gwamnati da mu al'umman plateau za mu yi da shugabanni da sarakuna na ƙauyuka da na birane menene za mu yi don ganin irin wannan abin bai sake faruwa ba da mutanen plateau na biyu kuma akwai mutanen da sun gudu suna jeji har yanzu ba su dawo gidajensu ba wasu an kone gidajensu sun tsira ba a kashe su ba ba su da abinci ba su da kayan sawa wasu na asibiti ba su san inda iyayensu ba da sauransu mu yi bincike ina ne wa'annan mutanen suke kuma menene gwamnati ya kamata ta yi wa wa'annan mutane da suke cikin wahalhalu daban-daban na hudu mu bincika su wane ne suka haddasa wannan abin kuma wannan shine mafi amfani saboda daga baya za a yi bincike ka ji an kama wannan an kama wancan ba hukunci muna son wannan lokaci jama'an najeriya ba ma plateau ba su san su wane ne umul baisan hadda wa'annan fitina su wane ne aka kama su jami'an tsaro su ba mu duniya ta sani menene kuma za a yi ko aka yi da wa'annan da suka tada wannan tarzoma to wasu na ganin kamar irin waɗannan kwamiti kwamiti an sha kafa su sun sha ba da rahoto amma har yanzu sai ka ga kamar ba a samu maslaha ba ko a kwamitin da muka yi na alif 2015 ke kan kin san mun yi adalci domin mutanen plateau sun yaba da sakamakon wannan kwamiti kuma ya sa an zauna lafiya na shekara uku. To wai shin me ke haddasa rikici ne tsakanin al'ummar jihar? Tambaya kenan da na nemi jin ansa daga wasu shugabannin al'umma. Sunana Ngo Florence Dacholom ni ce shugaban kungiyar matan Birom. Shekarun baya har zuwa yau ana takura ma mutanen Birom a ƙauyukansu. Da yawa a cikinsu ma ba sa zama a ƙauyukanmu. yakan bar wa fulani dama su yi kiwo yadda suka ga dama mutane suna so su koma gonakinsu su yi noma muna samun damuwa a zo gonaki a yi barna a zo gonaki a kori mata a zo gonaki ana ma mata fade a zo cikin gidaje ana bindige yara sunana ardo yakubu dabo boro financial secretary na mietti allah na jihar plateau satan shanun nan da kashe al'umman fulani shine yake kawo tashin hankali a filato ina gaya muku abin da zahiri ne ba wai ina faɗa muku son ra'ayina ba shugabannin al'umman biram da shugabannin al'umman fulani mun tabbatar da cewa ana kashe fulani su tura shanu su tafi da shi kuma an gaya ma jami'an tsaro jami'an tsaro sun tashi sun je sun binciko sun fahimci cewa wannan abin da ake faɗa haka ne amma an shiga a fitar da waɗannan dukiyoyi al'umman birom sun hana a fitar da wannan dukiyoyi. Daraktan hukumar inganta zaman lafiya da sulhu a jihar Plateau Joseph Langman ya ce aiwatar da tsarin na na kundin matakan samun zaman lafiya da shugaban ƙasa ya kaddamar a jihar Plateau zai taimaka gaya. Ita wannan kamar makulli ce na buɗe ababen hanyoyi da za mu samu zaman lafiya na kwarai a wannan jiha. Kuma dukkan matsaloli da ke ƙasa ko rashin jituwa ne tsakanin makiya da manoma ko kuma ababen eh, zaman lafiya tsakanin matasa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. agogo nan na cewa karfe ukun dare ne da minti sha ɗaya mu ci gaba da shakatawa da wannan waka. sun yi ba sun raba sun zarta shiga uku rigima suke yi da juna sai in faɗa muku. Sun dauda na sani kuma ke ce alasa buga na batuna. misali da sudan sai in gaya muku su sun yi kasassafa sun raba sun zarce shiga uku kullum rigima suke yi da juna sai in faɗa muku sun ɗauda na sani kuma ke ce alasa buga na batuna. Najeriya kar mu yarda da zancen 'yan baka. rudi ne yaudara ce a ce maraba ma ɗaukaka. Duk masu faɗin haka mai yasa su ba sa yin haka. gansa sadin kule mun lura lallai su suna san juna. ta ma aka ce musu tun kafan yawa za mu yi me za mu gaya musu balle faɗin ƙasa duniya kabba ta iya musu sun zauna lafiya mun gane su ma dai suna san juna. kada manta ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to najeriya dai na ɗaya daga cikin ƙasashen da ke gaba-gaba wajen arzikin mai a duniya wanda shi ke samarwa ƙasar kudaden shigarta a 'yan shekarun bayan nan wasu ƙasashen da ke makwabtaka da arewacin ƙasar irin su najeriya da wasu yankunan chadi sun yi nasarar gano arzikin na mai lamarin da ya sa najeriya ita ma ta fara ayyukan neman man a arewacin ƙasar ta to ko ina aka kwana dangane da wannan aiki tambayi kenan da na yi wa shugaban kamfanin man kasar na nnpc dr maikanti baru yayin da ya kawo mana ziyara a nan ofishinmu da ke washington dc eto eh alhamdulahi shi sha'anin tomin noma a kasar eh, a arewacin najeriya abu ne da shi mai gida eh, shugaban muhammadu buhari yake da shi a zuciya sosai wannan aiki mun ɗauke shi salo biyu akwai gun da dama aka saba na yi wato can wajen tafkin kogin chadi eh, can tafkin chadi din nan dama mun daɗe kuma mun toni rijiyoyi har guda 23 allah bai sa ya dace da da mai ba amma a cikin guda biyu an samu marmashin gas wadda yake har an kona gas eh, na kwana guda wato wajen 24 hours kafin eh, ya mutu daga cikin waɗannan rijiyoyi sannan mun san cewa an yi aiki a nan kasashen bauchi da gombe da da wato to mun duba shi yanzu akai muke eh, da muka samu matsala da hidimar da muke a can wajen tafkin kogin chadi wato katina kamar shekara guda da suka shige cikin wacce matsala kenan aka julai mun samu matsala julai 2017 hmm. wato 25 ga watan juli hmm. eh, eh, a ah, wannan 2017 an kama mana eh, an ce 'yan ta'adda ne sun kakkashe mana mutane da kuma bayan allah haka har wajen mutane 41 sannan sun kama mana mutane uku to allah ya taimake mu an dawo da waɗannan mutane uku kuma muna aiki da jami'an tsaro muga cewa in sun ce mana komai ya lafa to za mu koma mu ci gaba da wancan aikin don muna ga nan ya fi kusa da wuraren da aka ce an samu amma shi wannan na kewayen bauchi gombe nasarawa plateau da benue Uh, to shi yanzu shi ma can muna kan mun ƙara ƙaimi don kusa da na bauchi wato kolmani river da yake gefen yankari dajin yankari mm. sun taɓa yin aiki kuma sun samu eh, ɗan gas ne da bashi da yawa to eh, shine muka koma muga yaya wuraren suke kuma a yanzu haka akwai kamfaninmu da yake ɗaukan hoton ƙasa wato ana kiransa idsl suna nan suna aikin ɗauko hotunan ƙasan wadda za mu duba in muka bincika sannan sai mu ga shin akwai yanayin ƙasan yake a ƙasa in muka ga yanayin shi za mu ga akwai iraren abubuwan da suke nuna cewa akwai mai in mun ga halaman haka to za mu bi shi da babban magana ita ce mu tona don sai ka tona ka haka ka gani shi ne za ka ce akwai mai ko ba mai to wannan batu mutane sukan sa rai su ga an ce ko nan da wata ɗaya ko shekara ɗaya ko shekara biyar ko goma a irin na kyasin binciken da kana ga kaman nan da yaushe ake kyautata san cewa za a sami sakamako mai kyau eto eh shi sanin sakamako kamar yadda nace sai ka tona eh, abin da da muke niyan yi shine in Allah da kafin karshen wannan shekaran za mu fara tono a nan dai kewayen bauchi da gombe eh, sannan muna kara yada ƙoƙarin bincikenmu ya gangara har benue da kuma bidda an kasan bidda basin shine jihar niger so gwamnatin tana yawan bayanin cewa an samu mai anyi wane ne to amma a gaske magana ba a tona ba ba a gani ba don ka ba za a ce an samu mai ba a mu a wurin mu yadda yake in ka ce ka samu mai ka samu mai yadda yake za ka haƙo shi ka sayar kuma ka ci ba amma in kawai an samu sansanin mai ne to wannan ba za a ce haka ba shugaban kamfanin man fetur na ƙasa wato nnpc kenan a najeriya dr maikanti baro yayin wata ziyara da ya kawo mana nan sashen hausa na murya amurka ta yanzu ga shirinmu na kallabi Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. A yau muna tare da wata matashiya mai suna Amina Umar Saulawa wadda ta rungumi sana'a domin dogaro da kai. A wata hira da suka yi da Baraka Bashir wakiliyar sashen Hausa. Ta bayyana mata cewa babban dalilin da ya sanya ta fara sana'a shine don kauce ma wannan ɗabi'ar ta bani bani. Malama Amina ta kuma ja hankalin mata da su tashi tsaye tare da jajircewa ba sai an jira miji ko ɗan uwa ba, ta kuma ce rashin raina sana'a shi ke kawo ci gaba da ɗimban albarka a tattare da harkar kasuwanci. Amina Umar, me ce sana'ar ki ko me a yanzu? sana'a ta dai kasuwanci ne. Wani irin kasuwanci? To, abu ne da yawa. Irin sana'a haka dai ta gado, kujeru, kayan kicin, da boutique haka da kunar sarka shoes da dai komai kayan mata dai kayan mata eh a takaice ba irin kamar mutum ya tashi yan aure ke dila ce eh to kusan haka to a ina kike sayar da waɗannan kaya a gida ne ko ko a ina a shago ne kamar shekara nawa kina wannan sana'a eh na yi shekara goma sha shida kenan shekara goma sha shida me yasa hankalinki har kika fara wannan sana'a Eh to abin da ya sa gaskiya saboda yanayin yadda na ga idan ka ce za ka zauna ne sai an baka to akwai matsala don mutum yana so ya je gidan biki misali yana so ya kai irin 5,000 haka to sai mai gidanka ya baka 3,000 kin ga ba za ka ji irin daɗi ba haka eh ba za ka yi ni abin da ka yi niyya ba amma idan kana da sana'a ta za ka yi sana'a hannu haka ko ta wani abu ba ka jira mijinka ya baka ba za ka iya ɗauka ka yi ra'ayin kanka haka lokacin da yake da shi ya baka in bai da shi ma kana naka wanda za ka yi wani saboda shi ma in bai da shi za ka iya ɗauka ka taimaka mishi ka bashi a hankali a hankali har a hankali a hankali eh har aka zuwa haka to da kaka aka fara tunda ba dare ɗaya aka fara bude shagon ana zuba kayan eh to gaskiya an fara da irin kayan boutique haka eh kaɗan kenan eh muka fara dai har abu ya fara haɓaka muka zo da kayan kicin dai abu dai ga dai sunan da har ya kai da gado kujeru haka to mutum ɗaya ke yi ko ku haɗin gwiwa ne a mutum ɗaya ne wani irin alfanu aka samu ga ku mata kuma kuna kuna irin wannan harka ta maza eh to da abin da ka sa gaba kuma ka sa Allah kuma kana roƙon Allah ya Allah ya dafa ma kuma ya ce maka maka a je inda kake to ana akan fuskanci matsaloli tunda abu na mata mata ne na sun na tabbata yawanci suke zuwa wajen cinikayya ko wajen mu'amala a gaskiya babu problem duk customers da za su zo wurin mu su sayayya za a rabu lafiya cikin jin daɗi sosai ma muna jin daɗi su ma suna jin daɗi an san da haka amma akan samu ɓacin rana gaskiya babu gaskiya ban mu taba samu ba saboda duk wanda zai zo ma'aikatan mu suna ma kwastoma din irin haka ladabi da biyayya ba za su fadi masu bata masu ba ko da sun bata masu za su ba su hakuri to kin ga ba magana ko problem ya shigo tsakanin su to nan mata ne yawanci suke aiki ko akwai maza akwai maza da mata amma bangaren mata daban bangaren maza daban musamman mata da suka san irin kayan kicin haka mata su yawaita zuwa saya to ya akan kai su bangaren kayan kicin haka da ɗan abin da ba a rasa su kuma maza irin haka wurin takalmin maza da kayan boutique na maza haka ya muka kai sana an yi boko eh sosai ma yanzu ba a shafin ake gwamnati a saboda ne haka ne kawai gwamnati kawo wuta gaskiya inda yan gwamnati ne sai ka jira wata ya yi an baka albashi mm. in kuma wannan ne kin gani kullum kuɗi za su dinga shigo maka mm. ko da a ce riba kana samun ɗari ɗari kaga ai ka gode ma Allah idan ka sa mata albarka ta ƙara haɓaka Shin wani irin kira zaki wa mata? Dai ina mata kira akan su tashi tsaye su dajirce akan ba sun jira ko yayansu ko dan uwansu ko mijinsu ya ba su ba su kama sana'a inda akwai sana'a da yawa an ce daidai kurji daidai ruwan shi akwai mata da zaki gani suna kulla tai shi haka manja magi suna saidawa kuma kiga cikin ikon Allah suna ga sun bude trader har akai da shago babba an buɗe akwai kuma wanda zaki gani sana'a su kawai dilanci miye miye duk dai abin da zai kawo ma kuɗi ka same shi ta hanyar halaka ba haram ba za ka suna samu haka sosai tun inda kiran da zan yi kawai miƙe tsaye ko da da sabulun wanka ko na wanki aka fara cikin ikon Allah Allah ya sa ka samu abun gana arzikin ka ya haɓaka haka buɗe babban shago wannan haka yake da fatan mata sun ji wannan bayanan Masu sauraro a nan za mu dasa aya ashirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai mu za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin. A madadin ita babbar bakuwar tamu Amina Umar Saulawa da Baraka Bashir da ta yi hirar da Miss Julie Gresham da ta taya ni haɗa shirin. Ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Madalla yanzu kuma ga shirin jaridun Amurka. sharhin jaridin Amurka. cikin shirin sharhin jaridun Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar USA Today. Jaridar ta rawaito labari mai taken an tuhumi ɗan sandan da ya harbi wani yaro matashi Antoine Rose da bai da makami. labarin ya ci gaba da cewa an tuhumi dan sandar jihar pennsylvania da ake zargi da harbin wani yaro matashi bakar fata da babu makami a hannunsa yan awanni bayan an rantsar da shi a ofishin yan sanda na east pittsburgh a ranar larabar da ta gabata da laifin kisan gilla jami'ai sun ce jami'in dan sanda michael rosfeld wanda yake bature ya harba Antoine Ross Jr. dan shekaru goma sha bakwai a ranar sha tara ga watan Yuni yayin da yake guduwa daga motar da aka tsaida shi a sakamakon zargin harbin kan mai uwa da wabi da aka yi daga motar. 'Yan sanda na kokarin tsare direban motar ne lokacin da Ross da wani mutum suka fita da gudu amma aka harba Ross. 'yan sanda sun ce an samu bindigogi biyu a cikin motar sai mu laika jaridar washington times jaridar ta rawaito labari mai taken gwamnatin tarayya za ta fara raba kuɗaɗe ga jihohin da ba su kare bakin haure ma'aikatar shari'a ta amurka ta faɗa a ranar larabar da ta gabata cewa ta fara raba ɗaruruwan miliyoyin dala amurka na kyauta waɗanda za ta raba su domin fafatawa a kotun da za ta yi yaƙi da biranen da suka ba da mafaka ga baƙi wannan tallafi da aka yi wa lakabi da bayan justice assistance kuɗaɗe ne da jami'an 'yan sanda na garuruwa ke amfani da su wajen biyan kuɗin kayan aiki da horaswa da sauran lamarin da suka shafe su da ka iya afkuwa A bara gwamnatin Trump ta ce za ta yi amfani da kuɗaɗen akan garuruwan da za su ba da haɗin kai wajen riƙe baƙin haure kafin jami'an gwamnatin tarayya da ke mai da su garuruwan su su zo su ɗauke su sai kuma mu leƙa jaridar washington post jaridar ta washington post ta rawaito labari mai taken dokar baki ta majalisa ta faduwar was labarin ya ci gaba da cewa kamin ba sani ba sabo da gwamnatin trump ke yi kan baki ya samu nakasa mai girma a yayin da shugabannin jam'iyyar republican na kallo dokar da suka gabatar a majalisar 'yan uwansu 'yan jam'iyyar suka ƙeƙashe ƙasa wajen zaɓar dokar shirin dokar ya yi nasara ne a wajen shugaba trump wanda aka yi wa lakabi da gina katanga a gefe guda kuwa alƙalin kotun gwamnatin tarayya ya ba da umarnin gaggawar haɗa iyalan baƙin haure da 'ya'yayansu dokar ta sha kayi ne da ƙuri'un da suka kai har kimanin 301 akan waɗanda suka ce e eh, 121 mafiya yawan 'yan jam'iyyar ta republican sun ki amincewa da dokar ne wacce za ta ɗauki nauyin gina gano ganuwar ta Trump ta kuma baiwa yara waɗanda ba su da takardun zama damar zama 'yan ƙasa a gefe guda kuma ta taɓa maganar rikicin raba yara da iyayensu akan iyakar Amurka da ke kudu. Sharhin jaridan Amurka na wannan makon kuka saurara Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC ke cewa mu zama lafiya. yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayin da kuke bar mana akan na'ura. Assalamu alaikum ni ne Umar Hassan Tankuri murya Amerika. Yau shugaban ƙasa zai zo jihar Katsina muna maraba da ita kuma Allah ya sa ta zama alheri ga mutanen Katsina zai zo yi ma mutanen Katsina jaji. Assalamu alaikum murya Amerika mai magana abun didi bin lokacin zaman jihar Kebbi Najeriya. Ina kira ga gwamnatin tarayya hakikanin gaskiya ya kamata har yanzu matsalar tsaro akwai baya da kula. mutanen da aka kashe a plateau mutane ɗari da hamsin da benue da sauran zamfara ko kiran jiya an kai kai mutanen haji hakkabi. sunana abubakar muhammed dogon daji tambar zokar zama wani yake ja hankalin najeriya ko yan najeriya gaba ɗaya ba zai zama kullum duk abin da aka wata ta'asa tun da ba a jiya ba da aka cewa sai a ce fulani fulani shin fulani su ɗaya ne ke wannan abin har a ce wai su kirista sun zanga-zanga. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. nuna ne mai sauraron kuɗi sai garba bala daga karamar kwanan cika jihar adama najeriya ni ina goyon bayan abin da gwamna samuel lalon ya ce a shiga gida-gida a je a yi bincike na makamai to yanzu kuma sai labarai a takaice To a takaice 'yan sanda a jihar Maryland ta Amurka sun gano wani mutum mai dauke da gurnetin bada hayaki a wata da wata karamar bindiga wanda ya yi ta harbe-harbe a jiya Alhamis a wani gidan jarida har ya kashe mutane biyar. shugabannin kasashen habasha da eritrea sun amince su gana a karo na farko cikin shekaru ashirin wanda wannan wata alama ce ta ci gaba a diflomasiyance tsakanin kasashen na arewa maso gabashin afirka makwabtan juna Ƙasashen Afirka a kwamitin sulhu majalisar ɗinkin duniya jiya alhamis sun yi maraba da rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya ta dindindin da aka yi tsakanin shugaban Sudan ta kudu da tsohon mataimakinsa. To amma sun bayyana damuwar cewa kamar sauran yarjejeniya na baya wannan ka iya zama na je yi ka kawai. jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki hali ta faɗi jiya alhamis cewa amurka na ƙara himma wajen ƙarfafa gwiwa ma ƙasar pakistan ta daina samar da mafaka ma 'yan ta'adda ta masu aro da aka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci amma da misalin karfe hudu agogon najeriya nijar kamar da chadi za mu sake dawa da wani sabon shirin idan allah ya kai mu kafin nan bari mu amfani da wannan dama mu miƙa sakon ta'aziyya ga iyalan bra double sakamakon rasuwar buhari bra wanda allah ya wacikawa a garin gidigir da ke jihar da magaram a jamhuriyar nijar da fatan allah ya mai rahama in za madadin shi ibrahim kalmasi garba da ya tani gabatar da shirin da kuma solomon abu da ya hada shirin sai injiniyan mu john ellison mahmud lalo ke cewa a wani lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc